بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ۖ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله إننا يلو أزمكني يا رمضان ijira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya su bai ko bai cato di bai ku bai <clears throat> insha Allah ya goro bai karatu ba ne gikini na. a tsuwo ite karatu suratul nahl arbi aya ya dani bai kutunci insha Allah karatu anikinan na ayan adwa libe gutsuani wani so ce ji misali a yi gan wa daraba Allah matsala bismillahirrahmanirrahim وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبخم لا يقدر على شيء وهو أقل على مولاه أينما وهو كل على وهو أقل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم أي أنا الله تبارك وتعالى مثال يا إزمي مثال لا يلاشي تشونه وضرب الله مثلا الرجلين الله يجي مثالي يزباجي كبا أحدهما أبكم زيني من زباجي كبا وجهه abukanmu yo ejigi kuma gaga wangiya la ya kuduru ala shay'in gbogbo ka bejijin dondo ya wanda ya kwaci ya da kwa abubuwa to yana wa gina wanda ya kowa ya ce wa wa kallon ala maula in caje kara yanda katin epo paye yaki in e dondo e ya cije aina ma yi waje wula ya ci bi khair bin dondo aga ji e yankuna la ya ti bi khairin wa bi bi alkhairin ya kullu da aka ga sai yu ga go ruje za ku gona wa matuwa in ba zanana aliyastawi in ba zanana gaji daidai huwa zanana gana dana mun gaji daidai bai umayya muru bil adli zanen ta ku kikina ji za ta taci wani bari wa tasu arma ya muru bil adli wai ke ti zanu ci furu ga su adalci ba na ji yini wawa la siratin mustaqim al'ali wunana na ku kikin ga maru ya arma ke ti zanu ci furu na mai jin na ji ta tiye ko goro ba da ku ba na a ga yi lagun ba bai shi a'a mine sababin nuzulu na labe ya aya nan a ga misali ya zaguba na coci ga gona ngayi wa sayyid ibn abdul aiso ngayi zane coci lakwatan shugan ngayi zane digi nkpọka bejijiyan dondon ya ka maguje ku yadda dabara muhammad tuba ma bibi alkhairi ba gabwa zana latin zabaci wa ba misali o ci ga wani foroti alkhairi ona zai sai na usman bin affan gwada guba na gaya yi guba be do shi a a a ila guba be do shi ya ke mina misali ya za guba na to jayi tuwa na a ila guba be do shi ya no man jiga ayen tsohon cikin etiyan zaguba zaini isha babin amurin ngai zane wudu ciyo da soba wato gbangbana <clears throat> zabaci na laji misali ga gano ezuwoyo na iwu ji la ya kuduru ala shi'in wanda ya kwaci yankan da kwa agon gaye wushin ya isham ibn amrin ne ga abul jawza na fi wani fe ga gabe da ka to ga dukiya na mai gudana da ka ta wala ga ga rawa ga ga da ka ta mun fu dukiyo da yau boro ko ya alkhairu ban ba to su soca to yi ga culai misali na na soci jayi nan man je ji bayani kan misali a yau to ne dai sababin a bayan usaid ibn abul ais da usman na affan ne nan amma misali ne wani tsoce lawi ya wai da bibi wanda ga kutiji aga ya gungba gani bai musu kwaya e bona kutiji e bayan cuci da nan ne e ɗan eh, adda dabara na gaji titacen taimako na balantana da ne wana jajin taimako da yadda ciya in gamala da ga gai wana wajen wafe da mini ya gobe wane ya wai cogoya adi amfani na wani tebona tun ga yi bayan abokanmu la ya kuduru ala shay'in wa kallon ala maulawo kuci kan nan da kallon yau karuwa ya zanen muna zanen muna waje ba da jiyu amma kayan na gaya jibeyi kuti mu ya shi wa su zanen muna gaben lau karuwa aka taimakon cuta ci taci wana balanta na zane je muna wuce duniya hawa amma nu gaga hal yastawi huwa man ya'muru bil adli zizaga na ji koro da tuguri na umata ya ko goro na so ko fake ya ko goro lugba ga Allah zane ji ba da Allah na izuyo na Allah tabaraka wa ta'ala wa da wuci bona ndon da uga wa bi Allah ci ya Allah na elobeje so fa fe yi so ko ti goro yo so misali na su kwai jayi na da wani gwai da bibbi na da gani be ji na da alkhairi na da da musu kwai gaba suwe ita yi ti ibada iga so kuri na su <clears throat> ku gwa bici ke ci ya kwan soji kyukan ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر هو أقرب أو هو وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض nso ko nga wu ikpe yana so da sama jotokin to jina sama otokin kin yana so da bana Allah ga wu kike a ga ke gaibu gaibu wazan fadu masdaru yo ana mai bagani bi yana al ghaibu yana yana sona al ashiya wal ghaiba yana ya sona ga gaibu so faluyo na da manayin fa'ilu na gaibu na da manayin gaibu na energy sona Allah ta baraka wa ta'ala guji ga un pipiao wakati za ndo ci bebe su ko gaggayu ga mai tuci yau da annaba shi yau kuma amru sa lamar yake ya mamman faca jo kima jujinan in fe basu kuba illa kalamil basari ke ba ni no yo wujani ka daga ko daga wuje na de zona kuje na soko kwa ji wala ya ji jona a kalam hil basar ke ba ni no yo wujani a huwa akrabu ko kuma gan toba nke toba gaci ko kuma na ya gada na wujin auna ike ga larabce ga ga auli shakina a a ga su fa ga gan ji shakka da gungwa nga malaman shi ka awu ne lawo ya fassara nya bal alintikaliya kuma da sokweji shaka da mini gogo sai gogo wa ma amru sa'ati illa hil basar aw huwa aqrabu fi ghayr qur'an wa daga bal huwa aqrabu lamar ya kiyama mu ke yaba nina so ku janu je na dizo ba su gona kaya mu ke so ba ga ni bí yaba yọba ní kí á lọ pa ẹ̀bà ogun jẹ́ tó o ti o bọ́nà amúrú bẹ́ẹ̀ lè káfí wọn nù alẹ́ ìgbàdo jíndé sọ gbogbo ẹ̀yà ilẹ̀ mi ní sọ̀rọ̀ tó kọ́mọ̀rọ̀ iná kúlà ṣe yìn xalọ̀kọ̀ náà wò bí kọ́dà wọ́n máa amúrú so ko gai gai tuni da yi majuji bi kadar ya ti kaddara na gaba na gawa ya dazan endondo ato endondo wenje gwa kiki pa sokulu gwa kemna sokuga kuna ga wajo fio wa ma'amurna lamari sokun fiya illa wahidatun kalamhin bil basar foro ni kawai moyo wa fiya ni kewa ga yabani na ta hmm, suratul luqmanu ba na sokulla wuye bai da e bi kiwa ga lamari kiyama ba zuba sokuba wa خلقكم ما خلقكم ولا بعثكم ba'thukum illa ka nafsin wahida alitaye na sokwe jina za wangi jipata to jini jibane ndo kutupata na tozama fari to zabani to za be sala piana alitaye na sokwe jina wala beke na pata wa be kuina kifa mfe ba ba illa ka nafsin wahida ki alitajiye rai nikete no yo be kina nirayi ni kete fa kiyame wato bi mana a littayin na bata to zama fariji to zabani to zai suri e bayan misali wa yake a gasa kuja a littayin zai nina e ba fifan na daban gaga gaza dan guru kon na ke masa kuju a fifun wa yake a gasa kuja a littayin nina a ci gama wala ba su kun kina na su ba abin da yi bata ba na yi lokutu da na fa kiyame na mu yi illa ka nafsin wahida ka na rayi naki daga gabaro ne ku ba su kubu ta ya ga ilan da kya yi ahu bai ku bai yi mu yi kewa ga ga la rayi na naki na ci ku ba Allah ku amru da kafi wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir su kai tun mi naude ko tiyan dondo na'am والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah ga yi tunan layi tiya daga bakwai mimejo izagi shi nan. أخرجكم من بطون ummahatikum <clears throat> هذا آه. ga kira shi da abu yake ci tukuta na ku waji wa kasra la ya hamza wa mim ya shadda bi fataye kira ya hamza wallahu akhrajakum min butuni wa kasra ya hamza wami ya shadda da kasre kirayen kurawa na jike fataganci na suku a ya jaku gaban wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum suku ga yi tunan layi tiya daga bakwai mai mai yi zagi wani layi bai ta lamuna shi a adene gina anagai ne wa mutu sai nan nagai zai ne mu yo nan du to ga fana mu na jahil ga de nu kena nu be be ji naga su ko be tura be tuka ilimi na mutu sagal be yi na wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah wuce nan layati ya daga ba kuma majo wuce be dabara ci ce ya wuke ke mu zo do ci ke den nana mu ga yi mu mu ji tukwa ga waya wannan <clears throat> ja'ala lakum as-sam'a watu paga wajiawe wal absara waye kusuno gale bayana jawe wal afida yi yaye da ya ga na payina la'allakum tashkurun ba lalle laifi zane ja daji na su kwayi ta taci zane ja daji na. man shi sai to a ga waga cole a sama mula bi mufradi wal absara mula bi jamu wal afida mula bi jamu aga kandun da ba na aya shiga bice gaggaye gawo da ba ile na mini qur'ano na kandun da sokwa da mai furad labin ya samu ko ni ga ci jamu ba amma nan cikin ja da zai na ja ya jamu jamu ya mu ja bana wajala lakum as-sam'a itmu furaju wal absara wal afida jamu jamu ago ga ciule samu no ne da dana masdaru ya ba salibo a sami'a yasma'u sam'an masdaru yo masdaru mai ba kai da mai na waje agu lagi kini kini ki bayan ismu to waji wade wato waji waji daidai eti tafkiro bai furadi nga da sai ya biyu general to ke jinifio ke ibn malik ganan wa na'tu bi masdarin kathira faltazamu al-ifrada wa tafkira wakati ule wazaniya samaru ne wazaniya ajlu falu falu gayo wanga dezeni ne za adalci na wagagan adlu yi bagin yi zagi haza adlu hazi adlu daga guza kuma haza ne adlun hata ne adlun daga guza kama haulayi adnun to a ciga ta samu remo masdar gona lakin ki bayan sunona e bogo to ba na wadi mufradina to ba na wadi be jamu na to ba na wadi musannana wa ga samu samu so muji ga dole dole igula ga ga mufradin na ma'ana mufradu da siya ke ga wuba ga gama na jamu a jabu buna lafaru to alafi da da ta jamu so samu na kan ga mufradi e bayan lafazo ma na jamu ne bana wani da zai ci jamu mazdari wayo wazali falo mun kike ne kin gi bayan simu wana so buga wa gajin fasara wacce ga wajen kuma sama su kuga yaye tukka ga wajo mulabe ci jamu dai duyo ha ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا التذكير فالتزموا الإفراد والتذكير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آه كافي لآية لنا أدي بياننا من الحافظ ابن كثير جاهد من تفسيره بنا بانو لا لا بيان آية النبينا أه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع as-sam'a لعلكم تشكرون afida ibn kathir la bayani yayi gagan uji banza la sokollo bagu bagu na sha a wai lalo yayi wai to ga ni ma jayo da uji yayi nan kuma jaji yayi wai da bi amfani bi yayi ti ba dan ko eh tupa ga wai wai wula ta jema. e ko suma ne wala ne ba na kula ci de de lema nye gbe wai na wala pa e na kula pa e ti de de jo mo haro tula hadisi sai bukhari bi hadisi abu huraira hadisi kudusi ba na Allah tabaraka wa ta'ala yakan bi lafzi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan faqad barazani bil harb zan don doga masoyin da su kula shi makiyuna mi sọ̀kọ́ àtúntú gbẹ̀kún àtúnzàwọn tiẹ̀ bá wọ́n kún tó lùkú lágbègbè zàwọn tí a kún a àtúntú mi sọ̀kọ́ gbẹ̀kún parí zẹ̀ni bilhar wọ́n máa tẹ̀kọ̀rọ̀bà ilé yà abdi fìṣẹ́yìn wíjí mi máa tẹ́bà tó bá mi bẹ̀yẹ̀ dóńdó abdul mi adáyé mọ́fútàrọ̀tù wàlẹ̀ àgẹ̀kún mùjẹ́nà mi láti pákàtà tí ó gbọ́nà kí ni ìfipá kwazo gbogbo àná àgbègbè wọ̀ ìfẹ́ àzùn bá sọ̀kọ́ gan. etu ibada da ga ga wajibi ba ga ga toto gani bi mun ga yana ba su ko gano ha sallah ga da lokacin a sallah farilla na bayan to gani bi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil wujin ma ku cha ba lo da tumba mi su ko e bona fila ne zin waye jina hatta uhibba wa armi su ko mi ga wajin mi kuntu sama'u alladhi yasma'u bi migaje gaje tukwa ga wuni wala wo gana wale mali shaidu nan ibn kathira Allah hadis na bai da wannan eh fa idha ahbabtuhu kuntu sama'u alladhi yasma'u bi alamu yoga sokwe wawuji abe keunge tsatu kuwe luwe na sokwe na na achiga wa basara wallazi yubsiru bihi musu kuma sai bayan liuna walale bayana alamu ga su kai wauji kin ga tsaye yi wani da ce da da fi mu yo a foto yo a da nan da ci wani yi da da ti faruwa na wayo tsaye ga lu da ci mu ma kuji ga sai waga da tsaye zumbu kan wa tsaye waya alin don do tsaye ga ci da da gari gurma alamu ga su kai wo su kai wawe waje masa yi su kai wẹ̀ẹ́dẹ̀wò lẹ́tì yúkti ṣùgbìhà so kọ́gá yàwọ̀n yí wá ce tó ci gáṣe gbọ́wọ̀ ni wẹ̀ láyẹ̀ náà wọ́gẹ́ tọ́gbọ́ wẹ̀wẹ̀lú yíyà wẹ̀lú tọ́ara ma wẹ̀lú tó ìzàgízàgí gbọ́ níjà nílìyà wẹ́yà náà ya ce alamar da wani wugwagon ezawayo na yi masa yi sokwana a ciga wa rijlahu allati yamshi biha so ko ga wawe so ko shi bici wani wai ladda zana manu yi wa la bici wa da bana so ko la jaramuna so gogo ene ko kafiri dan kani jina da wani baku bakun ne shi so ko lu mun la bayanu la yi ko ipi wa ga mu ju ya yi ore mun bakun ne ya yi ratore amfanu mai ja amfani da yi tie mi latun so ko

wala yasta'ana bi law idhannu nge waye mu da ngan da mu ya waye tsake da da lugwa musu ba ya tsake da da wuce lugwa so ina hankali to fa'ida bayani da wannan kuti kawai yi be ya su kugala bagunan yayiyo mwanzo wajiba abwa e mugala yiyo amma yi ga amfani bayan tilin ba su koma yi ji amfani bayan temi lati yi foro su ko ebo mai da bili feza ne su ko a debo na yana kyugun alam yarau ila طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala gan alam yarau ba zaman gizi leliya ila toyi aci ba lilo bayan dukisha musakharati ne su kwaji foro fi jawu sama domin ne ya sarari ya sama na ɗanu giga ta sama ce fu ya kwafai nga ebolo nga ebolo wa bene ne ba pa pàyà ka àtúnwò wọ́n gbàgbà ya paari wọ́n àlóhùn wọ́n àtún gbàgbà níbí à wọ́n gẹ́ ilé gẹ́gẹ́ gbàgbà náà wọ́n tún èlò bèjì náà gá làwọn ti fowó tó lókòtí wọ́n yá gbàgbà ní ti ìlú ọ̀nà kí làwọn ti tíba kí yẹn ayọ́ sọ́kọ́ máa kò na ilẹ̀ lọ adéza náà gbọ́dọ̀ wọ́n wíjì wọ́n ti kí ni kangana sí ẹ̀wọ̀n sọ́kọ́ wọ́n ti gẹ́ ìwúgbà náà káàtó lókòtí náà wọ́n tún gbàgbà kú náà sọ́kọ́ gáyẹ̀ tún kíkiri náà inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun dalil ba kwacin aya shi da boya da nan cikin imani na so kai fi da ta ci haku daga dojin na so ko boya da min suratul mulki awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi kulli shay'in basir man shiga wagacin wazaniyar tayru ne alam yarau ila tayri wazaniyar tayri kiyo fa'alu shehu shankitin gan wunne wasa da ya falo ya dabi ne da jiman shedo mai luga shedo ko yi jamu na amma mu ya lega mu jamu kasaratina da mini jumul kasaratin falun na jamu yo ya failu kem da jiman gi ga gaibu mu jamu ya gaibu ina ja sona sai bago tairu mu jamu ya tairu giga yi ni wa tɔtɔ ayo elugiga do kɔn tɔtɔ yi o wɛ gbogbo iyade lamari gbèsè nnɛ bayi kɛlɛmɛ laarabci o danguru kwaati nezi faalu dabi jamu ya faalu na eba misali o ide sahabu jamu ya bu de sahibu ide zi lanize tuyana jamu ya bu. idan safru zane ji dai ko zai ji ya safiru rijilu zane daza da bicina jamu ya rajilu ne ga gala na damini lissafi ba na nguna falu na ya fa'ilu na kafarajin so ku ga ba alkhairi hmm. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين Allah tabaraka wa ta'ala domin majayinu jayi kakayina ego idafi mana wa ciwo ilayi da babi ba duniya ma ini ne magaji wadana wallahu ta'ala lakum min buyutikum sakana so ko ga yaye da na shishicu yimi ne ne jibo mamiji ji yayi na bike gada sagaraza ichi e da vuza ya bu idane e ce bi gwazu nina ya ticici ya tsuyi an kala ta e bona da bi ina ala bu su kura ya tuna lai min da shi yayi da na shi tsuyi na da na bane ya ji hankali ta ci bi damuwa ne ga ibe bi daga den bona ala kyabu yayi na ni mu wani su kujina bana kutakin na ya ya ce da ba tuta wa fa kawo muke guto mun goce a ya ce ba ne tuna ba wa yi ta wa ja'ala lakum min juludil an'am buyuta min ni mu boyaye be nun boye daji yi wani gai gaga min juludil an'am be paye dabba kira kunan ko nan gizi nan e fa wuci je ja afani bi aye la kemi yi ga e devujo le ka gani bi ifaye e dabba jina na mai ga idabun na jikan tastakhifuna ya tsaje ne sauki ya yi wuce na je kabe idabun ne ne tukwa bana ebo saukin na yau e mabani kumfana ya ga gbela da na bana e ya ga jina wana ya da fufa ba da ji kawai wọ́n á gẹ́ ìbò yọ lè túnà ńlá ẹ̀fún aládà dubi, ẹ̀yà àjòbì ọ̀yà àjòbì àmọ́ ẹtí ní mẹ́sàn-án ẹ̀dẹ́gùn yọ yato kayan e gibo ina mai mai e jiya zane gurgudu mai jiya yi e. ma ka gwale ka ba zafi masu asiri ya yi na jirga ya jiya na jiya da nimbo zane da dambar kena ya jiya na asiri ya so ya demi ni mu wani su kwaje a yi nan lana da mini ni mana ji daya bai yi kin babuwa na eh, so ko fun ya ya ba ban da cizo kabo adde na to jiya dabara na aja de na nasara yi tsa amci aja yi bayan ya gado da nan ta kashi na shi wa ma adde tempura kata eh kata na aja amfani be yure nina baba ko yau mazani kun fona ya ga ya ga dela ya duda na gwana ya yi fun ya an wadan la yastaqifuna yul yul la be sauki ji wala da leloya yau mazani kun fona ya dela na fana ya yadda na na wa yau mai kama cikin fana mai ga ake da fedu da nan da ce cobe da ganin wani yi sauki da ne ya ji wada da kika wuya ha ta stakhifuna ayo mabanikum sauki wuyo fana ya gbela na yi wa yau mai kama cikin fana mai ake wato kan da ce wani ya cake kuna da sauki wuyo ya ji wala wa min aswafiha ومن أصوافها daga yin yanayin gizo a yanayin giga ya sufu jan wuce ya asuwafu wa ubariya da yin rakoji wa sha'ariya da yin nan gibin asuwafu yi kyau dukkan babaji eh, yenyen dangi busuruji ngayi wura da busuruji layi no a sharu don eyi dabba nazi afafan ye ji amfani bi ayi ela tsa eye bukata ji afafan don energy ye lombona man ga ka boosting kewa ga da duma shi nan eyi dabba nazi ye ji amfani bi ayi ela ji da duma shi wal aksiya a ciga kewa ga jika shi da wani zai ji gani bai enyi na shi na a ta ta e, e, e, taba ke shi da rufe shi da wani zai ji gani bai enyi na shi na so kuka ji dabba na shi yayi yau ya gina ka ɓaca wuka ba gaba to yi na pe pabo ne ya ke adi adi amfani gawa mu bi so kai adi yana da wani eh wa mata'an ilahin ya fi wa magani bayan adda lokacin gaci in lasu ko su gaida lokacin gaci na ya gaya yin na ji tsa ya gaji amfani da yin ya dabba na ji a tsa ya na ya bukata ya na yan bukata wata ya dabba da gbegbe na ya in ya belo wa ga ji amfani da misali danduma mabanin gakotu ga ko tupa ne abejo ya dace ke tututu bugun wazi yayin amfani ilahi ne ko mata ilahi ne wazi yayin amfani da lokacin doci kuje ara abada ma da bofela kuje iyaka su kuga jace ya yi jugo Allah ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تكيكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون من نعمة سكويل عيكا كاين وجيائنا نمو إلا داي إبو إداج فيما ناوتي جمال

igada shi ta kwai ci banda ya fi wa mawuru gashi ya fi wuce shiga ke ta ga gaja ga gannan magata ya yi su kwaya ci ne ji wuru gashi a yi nan ja'ala lakum mimma khalaqa bilala a ci gabe ma wa ja'ala lakum min aljibali aknana muke jalita yi wula da ba yi mini min muyo na wa fati jilaje aknana jamu ya kinnu ba na jiyaje da soti dan kewa ga pan kuroji wọ́n ṣe kí èmi náà ayé rẹ́dí made ṣùgbọ́n ti jú chúbọ̀ ayé ó sì ní ká bá òde tó ti kọ́ òde pánkọ̀rọ̀ àti òdàn àṣírí wa sún káyìn lẹ́gbẹ́ dààmú ọ̀nà tó lọ́wọ́ ya ìgídí ọ̀ ó ti tutù wọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n báyìí tún lè jẹ́ àti ayé náà wọ́n jẹ́ já àlàlẹ́kùn sàràbí làtẹ̀kí kùmùlùhárùn ṣùgbọ́n bá kéèjì ní màáyé yé ìwọ̀n náà yé fánà ẹni sàràbí lónìí dáná. sirbal ko ga mufradu wani sirbal ko ga do ko ga sarabil o mali abbe da jigani be sakai sakai sakai sirwal ko ga do ko ga sarawil e waji sarabil ni sirbal sirbal sirwal sarabil sarawil so ko ga su ne jaci waye wannan jila da boyaye ye dewo fon asalin lamarin batsozo abin da nake ci rayuwa ai da ni maya e wajiyana e gogi jiga fela kana ka fela ka yabu ha majiga na lokwana iwe tana ga kakin babu e ni zan da ciyo e wani ga jaje zan ci ga dadin ya ni zan kene da fimbo sai mun gashi zan ci ne kene zan ci cuju kufan Eh? so wale gaga lamari wani gbaya gani bai yana ina na maba ne wa kuki da nuna da fiɓa jumo ina ya goyi su ko sai wani ga ta ja su kona ja'ala lakum sarabila takikum alhar e wanne zai e tsaye zafi gidi lugwa amma da dine gida fe kewaye pawa na ekpe bana kapace wani wa wa fan e ewu wata zafin na fake su kuka jihacin man shiga allahu tabaraka wa ta'ala wannan cito so na wọn ce la tafiliyo wannan cito tafiliyo ne wọn ce so kici tafiliyo bo gbakwai yanayi ganin lokaci fe ya ji awo ewo fe yi tupe shi ya waje fan ba shi kijon iye wa gaga yawu kawai fi yayi chikata filibo ye jamfani gani be ewo nezi ebu nkan waye fi e yi yayi baga fi ko yi wo fon ya wo ko nchida ankala chita ya kun fe bia mutiga ipyo nga mu goko la angiza ankala aja to amunzi za kwata ankala wani mutu daga to ewo nezi ke ka waye gida to na chita ankali doku doku za je to anu ga su kula ta filibo ebu luwo ga to na chita o ana. babu ni ba da ni ci ta so wani ci ga wani so unji ga ko kan wafe kan wafe kan wafe wo a ewe ke kan wato zafi ni ni masa ko wani ji ayi nan wa sarabila takikum ba'sakum a ci gaban ke je wa shi yayi be na kan waye ba ku da wani ewo shi da wani wa allamna wa sana'ata lafusin lakum litusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun Eh? ba ta ne mafi wani su kujina ka zalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun a ci gaga su kujini muji mu shakkayayi wani muji shakkayayi la'allakum tuslimun ko lalle ne fira ne ji ya takwatu go foro su kona shaukata da abu tubayan ayan nan ka zalika mu yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun ga lalle ayan na ji ewu da wani gagan hafi sura tusamma suratan ni'am suratu na ne nan wani ran ya sun daga suratu ni'am ni nima ji e, ibn su kwaye waye da yi ka yi nima ji mu jayi na najin na najin na najin na na yi ruji wudo da mini sura mai ci bana shaukata daga yi sura na suratu ni'am surai nima ji ya sako na'am فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا أبي كاغا بتاتشتا ma gani ga gamu jini mana jijayi wa shakka yayi ebo ila pasinta ilije musulmi ila ta ya forewe to abe ke kabe gwa na su kwaci da musulmi na su fahimta wala ga ta fahimta na alaikal balagul mubin inda ci yawa ya nabi sai ne huwa ma wani a to nan goga no a to a to da waya ne eh, so kai ya fito ci ngai eh wa daga wani shikenan a kiwaci su kullu bai tabbatu ya furu ciwo يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله lalle kafiri shi a cike neman gaji ga su kuka ji hayo kada ya zada zada wajen mulhida atheist na na jima daga su to da yi kwata kwata su da bwana to kafiri ahlul kitab a ga ga arziki na da bai ko kwata na su ga layi hatta to mushriki ne zai ruwa yana ga ga su da bu <coughs> eh abubuwa a cikin ganiman nazi daga ba su kogo ya rufu ne nemat Allah amma bai cina ke ga na zi daga ba su kogo wani suku sun mayun kiruna a ake boni emi gbaki ce go eh gaban guna su ko gugin na ga wona eh guna wasu ko gugi a laye fuba cana emi ba e, da wani kasa a cikin gwani gagan neman na jimuti su kwa ya a yi e daji ga su ko galo su ko galo ya yi pato amma emi gwayi kyatata ajiyar al'ali hata ilahan wahida a eh bautan ni kasai a don kawai ya je kama damuwa da wani wa aksaru wal gama la ko kwara aje kafiri da ne kama nake da su koyana min sababun nuzul na labe ta ya da bashe jayi da wani a gan zaba su mamnacin duba annabi sallallahu alaihi wasallam ce gbe nabi gan etiyan lamarin cocin annabi ci ya aya na bayu annabi a wani bana in ko ba daga wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana annabi da mai gaci da da fe ga eh a shiga gayo annabi ga ja'ala lakum min juludul an'ami buyuta ga lalle a shiga yau eh tastakhifuna yawma ba'nikum wa yawma iqamatikum ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين annabi gando ya kwamfe diga na'am a cika gayo kem na ga ga sokwa ga dana a cika gayo ga sai daidai annabi cika ma fe goro wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila takikum al-harra wa sarabila bana za ba zuma na fiye gwa na mimi fiye gaga na'am eh deju yo kemno ga dana a ci gagu yo so ko gaje na ziyayi yo amma annabi dai tuba nan ga kazalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun a ci gaga so kullai kwashe da ayuji da ni mu yo yayi yo e boye lakpa so te leje musulmi mu bebe a tuni ma'ana ne gabe ɓata da na yin wa mamu bulushe musulmi to na na la yin wuya mu fe shi su muta wa duda su ko ciga fahimta wa laufa na ma alaikar balagul a ya fe ci yarifuna ni'matalla a coci, zato shi zaɓe su mana mai bacci bibbi wa wacce baya shi wani gale mutu ya daji ga eh, eh eh a cika kemina wa kuda na cika wuyo yarifuna ni'mat Allah a tsoke gani mana shi daga basu kobo amma sun mai yunkiruna e gomi ga ga bauta la jinniya su kobo uja ku shiga damuwa ba ta gomi tiyan tauhid rububiyya ba damuwa yi tauhid uluhiyya wa mini fassara na jike tiye da ba man zo ba aya na wana a ga yarifuna ne mata Allah thumma yunkiruna wa aktharuhum kafiru manuyi yarifuna ne mata Allah fi shidda yunkiru yunkiruna fi raha eh aja ke su kai ga su kai tuni muro ya lokacin ga ga puana aga lozo alu ba iba kanga ke su koyo amma da ki nga mana ba ku ci tabe na to a ja na koyi ilaji e fi mi ne wucin. ya ce ya eh, ga na su kuji niki ba da biya ma zikin na su kuga idan min suratul an buce na fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najaw ila al barr idza hum yushriku aga lofi mi ya no gbadun <clears throat> gbadun an da ki ife dana inege yanu wa gaje pe dawo la mukhlisina lahu din afe yi soko ife ba soko aduwa soko oga ku kya yoro oga bo yoro afe yi soko amma falan ma na jawo ila bar lokacin soko ga be bu bala be aso a ta gangwa a ti da ku sun tina idawun mushrikun kan ga wani afe la fa soko ba ci kan ga a fa soko ba amma lokacin yulu nan soko ga yi yau da mai fassara da kuma jijina ya rufu ne matallah ma'anu fi shidda sun ma yunkiru na ma'anu fi raha Allahu alam Allah wa gwaya min ruwa farhumul kafirun wa kwazi kafiri doku doku man zai ba bayani ya ganno a ga su ko jamfani gani bi al bi aksari jamfani bi al أطلق الأكثر وأراد الكل e again so ko pana benya bo ngawe ba gani ba aksa wuji gwa ko na wajin fidana gwa na ile ba na fazo amma ya bayana ma ne le be no ngai ga benya bo aja kafiri eh chuba يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون الله تبارك وتعالى تلا سنتبه eboza ددني lotu dedena nga ewuzo ko nga gale gaga ijo wen lotu dede to sumo ye gboro wen lo ya ce ke mina ga gagwa wa we gagwa ijo no ne ga ke kiyamu ga gagwa mu so ko bela mari ya ta wa yawma nabasu bi kulle ummatin shahida ha mana yawma nabasu min kulli ummatin shahida efo ebe dona don wa bela na kimini bakwa al'umman dondo zana yari nan alumun don da zai na yari nan zima yi zamucin a kan gayi na biyu ha annabi na tutufi alumun wuce nan ga yari ta alumun wuce ko kin wuce a gan ma gaga su ko etu na otu mai game gwe ya jama'a mai jina mai wuya da ya ce za a yari tun yayi ko annabi muhammad eh. ma yari ke lalle waya yi nan mini ba kafa kiyamai sun zanu yuzanu lillazi na kafaru zumana na bani zaga yari ya ta aluma yona a jizini ya zaga na jikwatika a tilai da babai ba da ya so kwaya na a jizini ya ga ka a jizini ya bai gami sun don da ya bi ma'ana a da yanzu ta wasu ko lami ci lami tuwa komi ko mi ci ibada wa ya ko ci sallah komi mi fazo mi da jiyana a su kwa wa mu muzuri dun da la yu'zanu lil ladina kafaru wala hum yastatabun amma ya utuba a ah, ya utuba bi ma'ana a ah, ya dama ke jaji ya ga tatwa zuwa man shiga shiga cin ayan nan ne wa yau mana ba su min kulle ummatin shahida annabi sallallahu alaihi wasallam ma yari aluman na kimina annabi na shi kina yari aluma shi nan amma abe ki aluman dondo annabi uga yari ya tubo zona annabi wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ke da yari ya yari ya beni ngai wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida wane daga litakunu shuhada aluman don da ga riya zo a tubi ma'ana nabi ya aluman don da ga riya ta alumun bozo yi aluma nabi muhammadu ya be riya be tin aluma na ji ke pata na ga eh annabawa shi lalle ayan ya jama'a shi e na su kwaya tuwuci ɓata ke idan ni ƙuranu ya iga kya fe ribe na yari ya na ba na kene je ce ya na wuya jama'a jina ha ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas iga ya ci tatti zane kene je ya yakuna rasulu alaikum shahida annabi muhammadu ta ke yari ti chobe yato gbèrèwé mẹ́ẹ̀ẹ́dínlẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹjẹ́ ìlànà kí nínú kámiwé ẹ̀yà yàrá ìríà gbogbo mẹ́ẹ̀wé túnmọ̀lá yùzánù lílẹ̀ nínú ya àmá àjí ìzìníyà dáná jíjí káfírí china májìká kí mà dágànà ya ìzìníyà dé kí àyàn ẹgbọ́nà sọ̀kọ́lá ẹ̀kẹ́gbẹ̀bù yẹn yẹn ìzìníyà àjí a ga kimalo a ganga da nan da co su kwa bayanin jani ya babu yi fasaru ya yabo ga suratul musalato ba da so ce ga ga. hadha yawmu la yantiqun wa la yuzanu lahum fa ya'taziru fa kiyama ga da ya ga efo na na efu yo na zandon da ya ci kanka na a ya zando da ma ga wala yuzanu lahu ajizini ya ya kafiri za fa ya tadru balantana cha da uzira ta so fa ya tadru nan nan ga ya te bayani nan ya izini ne ga guna da su ko bin ya abuna la yuzanu lahu fil itiba fi kadhil qur'an ajizini ya ga tawzi a tawzi ya kila wata lamu to so ko a yi ah, boka zai boka mm so ko gama lauda da gaye inna allazina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu ma kuntum qalu kunna mustafin qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha eh eji wo ko kan musulunci ya jiyawo wele bayi baye wele bi wa ya jiya ko suna nabi muhammadu alamitu tu waya eyo ogun gidabo ajiya kin ya soko gorda ba na ci da ba na da musulunci ji wa dai milatu sunna annabi muhammadu na kuma na fo kiyama be wa do ta ga nga mi dai wa ni cileje mi dai wa ni cileje ga sai wa ni ga cire do kan ga mi ajo da nasara kafin wa ni mutu tuna mutu atu wa da wuce ta kadu ya ji kiyo ba a kiyo ya kiyo ko goda ba na wa yi man su gani masu koko wa lahumin sta'atabu a ya damu wutu ba ke wutu ba man su lafa sara ba zai ya mafarin gayi na mai tafsiri jalali da ta su gani bai yi nan sun malayu zan zanu lillazi na kafaru wa lahumin sta'atabu ai la yutlabu minhum al-qutba ba ai a arruju ila ma ba. a ya dama a jinjin a daje na sokwewa jafa sokwen bana bi ma'ana kafir ga tila e tila lifa kiyami o kasa e ga gama ke shi jan wa kala lagina tabawu law anna lana karratan fa na tabarra minu kama tabarrawu minna a fe jiburi ga e ga ya de shi biya energy tai bane diramu yi ja so a ah, ya dama yi ce shan gai ma na utubo la startable a ah, ya dama ga je ba lui ja da yi tun a zo ha shiga ma na ba ci la yustatabu a ah, ya dama ya a wayar da coca bi ma na ga tilali da zaba zaba kwa tilali tilali a ya dama na a da yarda su kwa ci sauki a zaba yana wala startable. fassara ku baba man ji tun zuma kyau ba إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب زاغان جتمنا بنكنا أغزي جكيزن بنكنا أغا كافرشي mun su kuga wal kafiru na umul zalimu ce gogo daga kafiru ne wai ka bele buyi ga na wuce ga ko an huda ga a zalimi ja a amma daga na kafirci wato nauyi ne zalunci so za a na jitimi na abin na kuma kafirci na ji a ci kamar na gaya ga ji bauta su kwanan agabe tayi zama tsoci ya bi fa kiyamai eh aga zaba ne ga gada zaba dana to aga ce fi ko fala yu khaffafu anhum amma ji sauki a zaba ya wala hum yunzarun amma fata a ji sauki ya amma fata la yumaluna eh yumaluna an wudar au a fata a daga gada ba gada ba ni da wannan to ci bai wuta وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين قلنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga wa idaru alladhina ashraku shuraka'ahum zagane jilan fa musu ko bacina lokaci na gane shaitan yaji ni ja lafa su ku bacina yana ko kiyame na kwada garba na so ce yi haula yi shuraka'u alladhina kunna nadawu min dunik a zane ji ga yi tudo ne ji feje bada kyau su ko lugano lokaci na yi da yi yayi e ko ba wata kila ya tuye gaga su da gaji da shi Allah da ba su kuci ke bada yi a abi ya wuce ga wallahi shurakahu alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim qawla innakum lakathibun ba ga to shi ta wuce ja fe ce bi ma'ana fe ce kya ga da masiba ba yi nan nan alkawili himul kawla fe ga cekya fe ga tagwa innakum lakaribu ga mana zuce yo kani da je na itwege ga itwege wi ga to tsubo ga da masiba da yi nan nan so fonci to a so afiwa ina la agangwana izagabe gagadeji ibada ya mi ya mi tufo ni wani fake su ko ruwa gaje lamun ko ga ga wanda mun ga gaje fa kiyama so ko ga ga wanda ga si toyo ga gani wa la le fa la ya ni ne ga gun ga yin shi ci ga gaje fa kiyama tuwa gunnuwa go ya da baka tuwa ila allah yawma يومئذ salam وضل عنهم ما كانوا يفترون على يعني بابان تيغام فالقوا إليهم الكولا إنكم لكاذبون على تشكى على دواغا آه gamane zo ndi yefe muna ibe zo na irin ciga to ciga da ba mu cogan a gagan makano iyana ya gudu eh na sayakfuruna bi ibadatihim yaquluna alaihim didda ce suratu maryam ko a ga an na ne ji wani a gaji kafirci da muna gawa ne a gaji makiya na kununa alaihim didda su ko wa walkau ila yau mai bin salam fa wuce bata ga kwasu taya su ko to kafir na goje ya bi su ko ije bwana ifo kiyama ga da be alqaw ila allah bin salam yawmaydhin ifo kiyame alqaw ila allah assalam aga ta suku ai istaslamu li hukmihi aga ta hukunci suku a fewa daga suku ga nga yi kiyamuca ya dama kabo a le ja ndo tun ga ga ya ji babo na gaji adeba ala gangwa wato la'anu ma kanu yaftaru e gane jafe su ga manan ga ya ya kin aga kwa yo ga da faki ya mana kuti da wannan e wuci ga ga yo fo ga a le kuti wuci ne be bwawa bana so ga innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum la waridu to yato kafiri mushriki zai kuma ta budu na miduni la bene je ga musu ba Allah wana hasabu jahannama shibatuye na jahannama ga ya ibeni ko so agato kutunci kwa chefina eh kutiye chibajiyo ah kutijiyo yetakujiyo pata ga kwa chefina agama yiwo kudwa nasu wal hijara be kutunci ji galaka pace zawangi ji ngayi okudu ngayi fuel na ga kuna jahannama na ga fe la ga jahannama fe ke ga ga shi to ci gobe na na'am alfa so a ga lokaci da bai ku sai dai ko yi ga gandun na labiyu ile ne ikiba hannaci ile na ba kafiri الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا sagara ji kafirci na saddu an sabilillah a cikin ka zawangi zan an sabilillah aluba da za ta yi na. kubwana nga za fa kiyama zidnahum azaban iya biya azaba fokar azabi ta ta azaba Azabai ta azaba bima kanu yufsidu ibo na afi na da ijo na afi ti bannan aya na min tafsirul kathiru mula adesi be adesi ya abu ya la nula be da min ya musnadu bona adesi na manji jo kun ci ga adesi wo sahi ma ta zuna gana so ci gan sidna ma azaban fawqa al azab so fa bi azabai ta azaba wana manuyi wato zidu a ƙariba su kwa biya a kinkiri kinkiri na ƙarfe kinkiri na ji peyi shonin ƙarfuna kinkiri na ja ya buwa kinkiri ja yi wani jipe bai ka yi fi soro ika ƙoƙon kwazi ikan do maka nakhli a tiwal kewa ga ci gbogbo na ji mun kwanin bawa da na shi gan a ji mamaki a gami ne no ade kinkiri shi kinkiri ma kin waji rayuwa ji da mini no no e ya mamaki ne gama ya cade hadisi lawa ni da wani ga kinkiri ne ga guna na wakil ba kinkiri ne be yi shi wani kinkiri yi shi ne yi kan eh? adaman ne za a suke ga wucina amma kin kenan na hadisi ga yi da na gaga a yi bai kan shi ikan don da mawa gaga ke a nahlu aktiwa kewa gaga ci gbogbo bi na shi na shi mun kwana kwaro kwaro kwaro to abe ke ikan nilo ga ike ci gbogbo bi na na kyautu a yi nan daga bago magawa ke wadda wani gaga a sa hukunci ya kinkere na oke wobe kinkere na oke ijo na ki kinkere na oke ijo na oge ile ga wuce rayuwa wo na bua to watakila na na ji oga gama su kuti special ya yi nan so kwa je ba za ku so ya ki abu dan da ya gaga caji daidai nan ciwo fatan yi soko. ko gawa mu fatan yi soko, ko ku fatan yi su ko adana ya majina ya cija su kuka ya ci majina ga magwani ji masu kwai daji yawe don da yi gaka abu jihar lebanon ko guje jihar kana ya yi ma da ji gaga da ba su kuma tuci da ba gaba laifin magwani laifin su da yi بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته